Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalamsi Garba ne tare da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shiri na asibahin yau laraba 14 ga watan satumba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga sarfilu da kanin labarai sojojin ukraine sun ƙara shiga yankin arewa maso gabashin ƙasar jiya talata inda sau kwato garin bafchans mai tazar kilomita uku daga kan iyakar ƙasar rasha ɗaruruwan mutane ne suka yi jerin gwano a wajen fadar buckingham da kuma kan titunan birnin london a jiya talata don taron ayarin motocin da ke raka akwatin gawar sarauniyar ingila elizabeth haka kuma za ku ji cewa an samu mutuwar mutum na biya amurka da ke nasaba da cutar ƙyandaddiri a jiya talata To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a Najeriya hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ce ta soke rajistar mutane sama da miliyan guda saboda rashin bin ƙa'ida. To sai dai hakan ya janyo ƙorafe-ƙorafe. to yanzu da yawa daga ciki ba su da damar da za su yi wannan domin an soke rajistar da suka yi kuma wannan matsala ce wadda ta samo asali daga ita hukumar zaɓe domin ya kamata a ce sun riga sun yi abin da ya kace ba sai yanzu a ƙwararren lokaci a ce an yi wannan abu ba. za kuma a ji cewa duk da barazanar kungiyar ware ta ipop wadda ta umarci 'yan jihar imo da kewaye da karar masu fito balle masu tarbi shugaba buhari hatta babbar kungiyar ibo ta ohanaize inda ibo ta tare shi kamar kowace ranar laraba yau ma za a ji shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faru sanyin ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sojojin Ukraine sun ƙara shiga yankin arewa maso gabashin ƙasar jiya talata inda suka kwato garin Vovchansk mai tazarar kilomita uku daga kan iyakar ƙasar Rasha da dakarun Moscow suka kwace a rana ta farko da suka mamaye kusan watanni bakwai da suka gabata. Gwamnatin Kiev ta yi farin ciki da nasarar ta samu ta ba zato ba tsammani inda shugaban ƙasar Vladimir Zelensky ya faɗa a yammacin litinin cewa a cikin 'yan makonnin da suka gabata dakarunsu sun kwato fiye da marabba'in kilomita dubu shida. Ya ƙara da cewa dakarun na ci gaba da kutsa kai. Sojojin Ukraine sun ɗaga tutocin ƙasar masu launin shuɗi da rawaya. Sannan kuma jami'ai sun fitar da faifan bidiyo na sojojin da ke ƙona tutocin ƙasar Rasha tare da duba tankunan da aka ƙone da sojojin Rasha suka bari a baya yayin da suka ja da baya. jami'an amurka jiya talata sun tabbatar da janyewar su dakaran na rasha ɗaruruwan mutane ne suka yi jerin gwano a wajen fadar buckingham da kuma kan titunan birnin london a jiya talata yayin da ayarin motocin da ke raka akwatin gawar Sarauniya, ingila elizabeth ta biyu ke kan hanyar zuwa gidan sarautar iyalan gidan sarautar dai sun karɓi akwatin gawar a fadar jirgin saman soja kira c-17 ɗauke da akwatin gawar ya isa London daga Edinburgh na Scotland tun farko. Tare da rake ɗiyar sarauniyar tilo wato Gimbiya Ann da mijinta Sir Timothy Lorenz. A lulluɓa akwatin gawar bisa tsarin sarauta. Akwatin gawar zai kwana ɗakin bawa na fadar. A yau Laraba za a miƙa akwatin gawar a cikin jerin gwanan jama'a da Sarki Charles na uku zai jagoranta zuwa ɗakin taro na Westminster na ƙarni na goma sha ɗaya. Inda gawar sarauniya za ta kasance har tsawon kwanaki hudu. Za a buɗe zauren ne sa'o'i ashirin da uku a rana don mutanen da za su kai mata ziyarar ƙarshe. Kuma sojojin gidan sarautar ne za su tabbatar da tsaron gawar. Ana sa ran dubin dubatar mutane za su je Minista don shaida wannan lokaci na tarihi. Sarauniya Elizabeth ta mutu ranar takwas ga wannan wata na Satumba a Balmoral Castle wato a cikin tsaunukan Scotland. wurin da ta fi so kuma inda Charles ya zama sarki. A ranar Talata, Charles ya ziyarci tsibirin Island ta Arewa a ziyararsa ta farko a matsayin sarki. Yana tare da matarsa Camilla, uwar gida sarauniya. Sun halarci hidimar yiwa a addu'o'i, yayin rangadin ƙasashen da suka hada da Birtaniya jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu najeriya inda yayin da lokacin gudanar da babban zaben ƙasar ke karatuwa hukumar zaɓe mai zaman kanta inec ta ce ta soke rijistar mutane sama da miliyan guda saboda rashin bin ka'ida da kuma rashin cancantar yin rajistar tun ma farko al'amarin da ya harzika wasu 'yan ƙasa da ke ganin hukumar ta yi sakaci ganin ta ɗau wannan mataki a ƙurarren lokacin da gyara zai yi wuya daga abuja ga madina dauda da cikakken rahoton Wannan bayani yana kunshe ne a wata sanarwa da ta fito daga wurin Festus Okoye, wanda shine kwamishina mai kula da wayar da kan jama'a na hukumar zaɓe. Okoye ya ce hukumar ta ɗauki matakin ne domin an samu matsala wajen yin rajistar ko kuma waɗanda aka samu kurakurai a wajen yin rajistar. wannan yana nuni da cewa mutane sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari ba za su samu damar kaɗa ƙuri'unsu a zaɓe mai zuwa ba a sakamakon goge sunayensu da aka yi daga rajistar ɗaya cikin masu mai ƙwatowa mata haƙƙinsu kuma mai niyyar takara a zaben shekara 2023 hawa a gambo ta yi tsokaci cewa da alamun akwai lauje cikin naɗi idan aka ce an samu rajista na mutum ɗaya kashi biyu ko uku to kin ga akwai lauje a cikin naɗi to kin ga ita ita kanta inec ɗin daga wurinta za a fara samun matsalan magudin zaɓe. game nazari a al'amuran yau da kullum Abubakar Aliyu Umar yana ganin duk da cewa hukumar zaɓe tana aikinta ne amma kuma sai ta yi kyakkyawar tanadi domin a gujewa tauyewa matasa da ke da niyyar kaɗa ƙuri'unsu haƙƙi a zaɓe mai zuwa. dalili akwai matasa da dama wanda wannan lokacin ne suke da zumma da ƙoƙari za su kada zaɓe na farko a rayuwarsu bayan sun yi rajista to yanzu da yawa daga ciki ba su da daman da za su yi wannan domin an soke rajistar da suka yi kuma wannan matsala ce wadda ta samo asali daga ita hukumar zaɓe domin ya kamata a ce sun riga sun yi abin da ya dace ba sai yanzu a ƙwararren lokaci a ce an yi wannan abu ba kuma su waɗannan menene makomansu. Na tambayi Zainab Aminu wacce jami'a ce a fannin yaɗa labaru a hukumar zaben ko menene dalilin da yasa aka ɗauki wannan matakin na soke sunaye har fiye da miliyan ɗaya ga bayanin da ta yi. Hukumar zaɓe bayan ta tsabtace wannan rijista ɗin da ta yi ta samu waɗanda suka yi rijista ba bisa ƙa'ida ba kuma ta cire su a cikin wannan rijista ɗin. da zarar hukumar zaɓe ta gama aikin tsabtace wannan rijistar za ta je ta haɗa shi da adadin tsohon rijistar zaɓe da muke da shi dama na miliyan 84 da 'yan kai za ta ƙara sabon adadin rijistar sai kuma ta buga rijista ta je ta manne shi a dukkan mazaɓu da ke cikin ƙasar nan saboda mutane su je su duba su tabbatar da sunansu ya fito su tabbatar da babu matsala ko kuskure a sunansu ko shekarar haihuwansu ko wani abu idan akwai wani gyara da suke da shi a lokacin akwai jami'an da suke wurin za a yi wannan gyaran sannan kuma hukumar zaɓe ta yi alkawarin samar da wa'annan katina ranar zaɓe ɗin ga masu su. Mutane miliyan biyu da dubu ɗari biyar da ɗari hudu da hamsin da takwas ne suka yi sabon rajista wanda a ciki aka samu miliyan ɗaya da ɗari ɗaya da suka lalace. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. a gaida madina ana tare ne da sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc gasar filu da kashi na biyu na labaran duniya ma'aikatar shari'a ta amurka ta fitar da sammaci kusan arba'in a cikin makon da ya gabata domin neman bayanai game da yunkurin da tsohon shugaban kasar donald trump da abokansa suka yi na sauya sakamakon zaben shekarar 2020 jaridar new york times ta buga mutanen da suka samu sammacin sun haɗa da ƙanana har zuwa manyan mashawartan tsohon shugaban ƙasar kamar yadda jaridar times ta rawaito ta ambato mutanen da suke da masaniya akan binciken matakin na baya-bayan nan da ma'aikatar shari'a ta ɗauka na nuna babban ci gaba a binciken da ta yi kan yunkurin trump na tsayawa kan karagar mulki duk da rashin nasarar zaben shekarar 2020 ga shugaba joe biden sammacin da aka bayar a makon da ya gabata ya nemi bayanai game da wasu bincike na daban guda biyu ɗaya shine nazarin ƙoƙarin da abokan trump suka yi na shigar da wakilan zaben shugaban ƙasa na bogi a jihohin da biden ya lashe sauran an mayar da hankali ne kan save america park wani shiri na tara kuɗi da trump ya ƙirƙira bayan zaben 2020 binciken sun taso ne daga babban binciken da ma'aikatar shari'a take kan lamarin ranar shida ga watan janairu na 2021 harin da magoya bayan trump suka kai ginin majalisar amurka ana ci gaba da gudanar da wannan gagarumin bincike wanda ya kai ga kama mutane sama da 800 an ƙara nuna farin ciki a ƙasar uzbekistan a gabanin taron ƙungiyar haɗin gwiwa ta shanghai na wannan makon inda shugaban ƙasar rasha vladimir putin takwaransa na ƙasar china shi jinping za su kasance kan gaba a cikin shugabannin duniya fiye da goma da za su ziyarci kasar ta tsakiyar asiya duniya na tafa zuwa smarkan wannan ya kasance taken taron na shekara-shekara wanda shugaban kungiyar na yanzu shugaban uzbek shabat mirziyov zai shirya mirziyoyev wanda ya imanin cewa smarkan babban birnin tsakiya na daular uzbekistan zai zama wani abin mamaki ga taron shugabannin kasashe takwas na sco da kasashe uku masu sa ido tare da sauran kasashe masu hulɗa da juna za su yi. Putin da shi waɗanda ake sa ran za su gana ido da ido a gefen taron na kwanaki biyu. Taron zai samu halartar shugabannin ƙasashen India da Kazakhstan da Kyrgyzstan da Pakistan da kuma Tajikistan. A Amurka an samu mutuwar mutum na biyu da ke da nasaba da cutar ƙyan dabbiri a ranar Talata. yayin da hukumomin lafiya suka wallafa wani bincike da ke bayyana yadda wasu samari biyu a baya masu ƙoshin lafiya suka samu kumburin kwakwalwa da matsalar ƙashin baya sakamakon kamuwa da cutar. An samu kusan mutane dubu ashirin da biyu da ke ɗauke da ƙyan dabbiri Amurka yayin ɓarkewar cutar a duniya a halin yanzu wanda ya fara a watan Mayu. Amma yawan masu kamuwa ya fara raguwa tun tsakiyar watan Agusta. yayin da hukumomi suka rarraba dubban ɗaruruwan allurar rigakafi. Mutuwar da aka samu ta baya-bayan nan ta shafi wani mazaunin gundumar Los Angeles da ke fama da rashin lafiya wanda aka kwantar da shi a asibiti, in ji ma'aikatar lafiya ta yankin, ba tare ta bayyana wani ƙarin bayani ba. To a gaida Sarfilo Haishin Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu kawo muku mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda shugabannin kabilar Igbo da babbar kungiyar kabilar Igbo ta organize Indi Igbo da sauran kungiyoyi da ɗaiɗaikun Igbo suka fito suka tarbi shugaba Muhammadu Buhari a ziyarar da ya kai jihar Imo duk wada umarnin da kungiyar awarin biyafar ta IPOP ta bayar cewa kar kowa ya fito. Daga Inugu ga Alphonsus Okuro Igwe da cikakken rahoton. Shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya sake ziyartar jihar Imo da ke kudu maso gabashin kasar don kaddamar da wasu ayyukan da gwamnatin jihar ta kammala Wannan na zuwa ne bayan kungiyar fafutukar kafa kasar Biafra ta IPOB ta ayyana dokar zaman gida a jihar Imon da ma yankin baki daya don ba da haɗin kai ga shugaban tamazin Nnamdi Kano wanda ya sake bayyana a kotu yau. amma duk da hakan wasu ƙungiyoyi da ma mutane sun fito tarbar shugaban ƙasan cikiyar da ƙungiyar kare muradun kabilar Ibo ta Ohanezen Dibo. Dr. Alex Obunia da ke kakakin ƙungiyar Ohanezen Dibo ya ce sun zo jihar Imo a wannan zuwan shugaba Buhari ne don wasu dalilan biyu. Ya ce ɗaya daga cikin ɗabi'un gargajiya na kabilar Ibo shine idan mutum ya zo gurin kaka marabce shi a kowane irin halin da kuke da shi. Na biyu kuma shine muna ganin wannan ziyarar shugaba Buhari Imo wata dama ce na tunatar da shi cewa har yanzu 'yan kabilar Ibo na buƙatar sakin Nnamdi Kanu kuma za mu sake mika masa wannan sakon yau. Sai dai wani mai fashin baki kan lamuran siyasa Mr. Onwasanya Jones na ganin wannan ziyarar ba za ta yi wani tasiri ba. In ji shi wannan biki ne kawai na siyasa wanda bai da wani amfani ga al'umma da kuma tattalin arzikin jihar Imo. Ya kamata a ce an ɗauki kuɗin da aka kashe wajen shirya wannan ziyarar, an magance wasu muhimman batutuwan da ke damun jihar. A maimakon wannan ziyarar da gwamnatin tarayya ta fi mayar da hankali kan inganta tsaro da kuma ganin jihar Imo ta samu tallafi don bunƙasa karkara. Haka shi ma Kasmiya Usuha ya ce bai ga amfanin ziyarar Buhari jihar ba. Yake zuwa don ƙaddamar da hanyar da an yi rabi aka bar rabi bai da amfani. Idan ka dubi hanyar owere zuwa Okigwe za ka ga cewa aikin ya tsaya ne a garin Angara. Kuma tazara daga garin Angara zuwa Okigwe ta fi tazara daga Angara zuwa owere Amma wai an kammala aikin an ƙaddamar. Ni da ban ga wani amfanin zuwan shugaban ƙasa ba. amma Mr. Chisom Iboko na ganin wannan ziyarar za ta ƙara ƙarfafa kyakkyawar dangantaka tsakanin jihar Imo da gwamnatin tarayya kuma ya buƙaci gwamnan jihar Imo Sanata Hope Uzodinma ya yi amfani da damar shigan fadar gwamnati ya inganta tsaro a jihar. Governor should also Yanzu so biyu kenan shugaba Buhari ya kai ziyara jihar Imo kuma wannan karon ya sake kaddamar samar da wasu ayyuka ciki har da hanyar Owerri zuwa Okigwe da hanyar Owerri zuwa garin Olu da kuma rukunin majalisar dokokin jihar. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga inugu Najeriya. To a gaida alfonsus kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. baki mai yanka wuya. Duk da yake dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta so ɗaukar matakan sasantawa da ɗaya jigonta gwamnan jihar Rivers su Wike. To amma ta ce akasarin sharuɗɗan da ya gindaya na sulhun ba za su yi ba a halin yanzu. Jama'a Assalamu alaikum. Yanzu haka dai jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya tana wani yunkuri na sasantawa da gwamnan jihar Rivers da ke kudancin Najeriya Nyesom Wike. Wanda ya ja daga tun sa'ad da ya sha kayi a zaben fidda gwani na shugaban ƙasa na jam'iyyar. Har yana barazanar taimakawa wajen faɗuwar jam'iyyar a babban zaɓe mai zuwa. a baya-bayan nan jam'iyyar ta gudanar da taron shugabanninta inda kuma ta kada kuri'ar amincewa da ci gaba da jagorancin shugabanta na ƙasa iyoce ayu tare da kin amincewa da ɗaya daga cikin bukatu da sharuɗan wike na sasantawa to sai dai kuma a lokacin zaman shugaban kwamitin amintattu na jam'iyyar walid jibrin ya bayyana yin murabus daga mukaminsa wanda ya baiwa mataimakinsa adolphus wabara daga kudancin kasar damar ɗarewa kan mukamin walid jibrin ya ce ya yi hakan ne domin samun maslahar rikita-rikitar da jam'iyyar ke fuskanta mulki na allah ne duk abin da ya faru ga mutum ya tsaya ga allah wani abin da na yi na fannin wannan shugaban amintattu allah ya sa shi ne mafi alheri a gare ni a dalili na ni mai son zaman lafiya ne ni mai son haɗa kai ne ni mai son jam'iyyar mu gaba ne haɗu kada mu yadda mu samu saɓani a cikin mu yanzu shi ana ta rikici da maganan wannan yake da maganan shi saman namu na fati suna cewa dole ya sauka ya sauka to shi kaman a yanzu ba ɗauki wata mataki na saukansa ba to ni a nawa nake inda nake kani. yan burkin nan namu na ptp duk na yan najeriya ne kowane yan najeriya ya kamata ya samu daman sa bakinsa a mulkinmu na fatinmu kada mu yarda mu yi wani abu wanda za mu keɓe waɗansu mutane tafi haka na ce to in haka ne ni innan saboda zaman lafiya haɗa kanmu jama'a najeriya ɗin nan ya zama ɗaya ko ina a samu wani mai mukami irin namu akwai naman namu gudan da same da sun zuwa muke. Ko wato ma'ana a uh, sanata wale Jibrin idan yanzu tun da ka ajiye wannan mukami ya nuna yana eh. da gabun da zai sa jam'iyyar a ci an raba mukamai a sassa daban-daban na ƙasa kenan. Wanda zai zama tilas tunda ne na na bari yanzu ni wannan shugaban na PDP a mitattu ina ne za kai shi yanzu bayan da za kai shi wajen kuma idan akwai nasarar sama yana wajen ko mm. eh? kuma shugaban kasa insha Allah zai zai samu nasara shi a ciko eh? kaga ah, wannan alama sai su yi daɗi kamar yanzu suna tsalle ana mini waka ana ana ganga a cikin wajen mitin cewa abin da na yi na zama ɗan adam na zama mutumin allah mai ganin abin da ya kamata a yi rigiman ba na so ci gaba da ni irin waɗannan eh, rigingimin na yanzu sai mu nemi da hanya a cikin wannan tafiya ni dai ɗan ptp ne ba ni iya barin ptp amma ina da baki in baɗi abin da ya kamata a wannan jama'iyyar nan kuma ina tabbatar maka abin da na yi nan mutane ko ina suna faɗin jiki da kudu ɗin da arewan da kowane zon suna yaba mini na ƙoƙarin da na yi na ce ba na so kuma yau na fita an ba mataimakina rikon kwarya shi kuma mataimakina daga ciyan kudu ne wajen yamurai south east to daga wanda suke yi yawwa wato dai wannan sadaukarwa da kai na ajiye mukamin zai iya kawo daidaito a jam'iyyar waɗanda suke ganin mukaman pdp sun yi yawa arewa za su iya ɗan rage fitinar su kenan zai daga ƙara mana kaifi a pdp ƙwarai da gaske Wannan ma yana wani tunani to ga caman babban caman na mai ya bari to me yake nema kuma ga kuma wanda muka bashi ya ci gaba da aikin yanzu na riko shine mataimakina mutumin kudu ne to a ce yanzu an cire shi a ce a dauki wani a sake kawo shi inda muke yanzu kana ji za su yadda abin dole ne ya faru inda faru ne amma akwai nasara batin namu ba dai fasu ba kuma mun kusa kai ƙarshen wannan abun to shin ma waɗanne sharuɗa ne ne su yake ya yawa jam'iyyar domin mai da wukarsa kube tsohon sakataren jam'iyyar sanata ibrahim umar tsauri ya yi bayani kansu da kuma yadda jam'iyyar za ta tunkari bukatun abun lura a nan shine an yi abubuwa da yawa kuma har kwamiti an nada wanda kwamitin na ya amince cewa a ba wike mataimakin shugaban kasa amma sai hakan bata faru ba shugaba na kwarai yakan yanke hukunci a lokacin da ya dace yanke shi ko da hukuncin ba daidai ba ne atiku ya yanke hukuncin da ya yanke daidai lokacin da ya yanke shi to idan ka yanke hukunci da ba daidai ba a lokacin da ya dace ka yanke hukuncin sai a kuma a kama gyara wanda wannan shi ne abin da ake yi a yanzu wike na da 'yancin zai ci ba mashi daidai ba amma bai fi karfin jam'iyya ba ko ba wanda ya karfin jam'iyya wike dan jam'iyyar pdp ne kuma ɗan jam'iyyar pdp wanda yake takama da shi ɗan jam'iyyar pdp ne domin ya yi mu jam'iyyar hidima lokacin da ya kamata ya mata ba zan iya zaina ma abubuwa guda shidda da ya nema ba don akwai guda biyu wanda ban iya faɗi maka na farko dai akwai abun da ya hito hili cewa so yake shugaban jam'iyya ya sabka na biyu shugaban matakan takararmu na shugaban ƙasa a atiku abubakar ya sa hannu zai yi tenuwa ɗaya abu na uku shine a dropping eh, eh, eh, kowa na hudu shine kila in an ci zaɓe a bashi sana wannan su ne guda hudu waɗanda ah, zan iya faɗa maka biyu ba zan faɗa maka su ba amma dukkan su guda hudun nan masu wahalayi ne don misali in ka ce a cire ɗaya ce ayu to gaskiya ne yadda abun ya kamata a yi shine shugaban ƙasa ba zai fito daga sashe ɗaya da shamar jam'iyya ba to amma lokacin da za a yi wani abun ba daidai ba ne in kuskure ne an yi shi tun daga lokacin da aka yi kwamitin bala ƙaura wanda ya ce shugabancin jam'iyyar pdp shugabancin shugaban ƙasa yanzu a bar shi a wannan karon a ce kowa na iya tsayawa takara kuma kowa tsaya abun da suke magana shine sashen wai kenan so suke a cire ayu ce ayu a bayan da ce ya koma kudancin kasar nan to idan aka yi wannan sai an canza tsarin mulkin najeriya tsarin mulkin jam'iyyar pdp ko kuma sai an kira abun da ake cima national convention don me tsarin mulkin pdp ce waye idan shugaban jam'iyya ya aje matsamin shi ko aka kore shi ko ya samu wata matsala ko ya mutu mataimakin shi wanda ya fito daga sashen da ya fito shi zai hau wanda da magun kenan zai hau dan arewa ne dan yobe ne in kawo har za a yi wannan to sai an canza national sakatare a itimin sai an yi convention wanda muna da wata biyar zuwa shidda ga yin zaɓe ka ce za ka yi babban taron ƙasa wannan abun lokacin bai dace ba bai daidai ba to kenan da alama sulhu da wike zai yi wuya kenan ko kuwa kana ganin za a iya samun daidaito a yayin da babban zaɓe ke daɗa karatowa ai shaidan kawai ke ba su jam'iyyar pdp ba za ta kyala wike ba ana nan ana bin wike gindi gindi gindi gindi ana ba shi hakuri duk wanda ya kamata ya ba shi hakuri ana ba shi duk wanda ya kamata ya magana ya ji ana mai magana ya mashi magana kuma kowa na nan na mu wike magana domin an san halin wike an san wike wane ne shi to ina tabbatar maka cewa kafin mu fara kamfen dinmu za ka tabbatar da cewa wike ya komo ya bi layi domin mu ci zaɓen kori apc cikin hima allah a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa nasiru adamu el hikaya jimbi hamza ne ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. Ka gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaici. sojojin ukraine sun ƙara shiga yankin arewa maso gabashin ƙasar jiya talata inda suka kwato garin vovchanks mai tazarar kilomita uku daga kan iyakar ƙasar rasha da dakarun moscow suka kwace a rana ta farko da suka mamaye kusan watanni bakwai da suka gabata gwamnatin kiev ta yi farin ciki da nasarar ta samu ta ba zato ba tsammani inda shugaban ƙasar vladimir zelensky ya faɗa a yammacin litinin cewa a cikin 'yan makon da suka gabata dakarunsu sun kwato fiye da marabba'in kilomita dubu shida. Ya ƙara da cewa dakarun na ci gaba da kutsa kai. Ɗaruruwan mutane ne suka yi jerin gwano a wajen fadar Buckingham da kuma kan titunan birnin London a jiya talata. Yayin da ayarin motocin da ke raka akwatin gawar sarauniya Ingila Elizabeth ta biyu ke kan hanyar zuwa gidan sarautar. Iyalan gidan sarautar dai sun karɓi akwatin gawar a fadar. jirgin saman soja kira c-17 dauke da akwatin gawar ya isa london daga edinburgh na scotland tun farko tare da rake ɗiyar sarauniyar tilo wato gimbiya an da mijinta sir timothy lawrence ma'aikatar shari'a ta amurka ta fitar da sammaci kusan arba'in a cikin makon da ya gabata domin neman bayanai game da yunkurin da tsohon shugaban ƙasar donald trump da abokansa suka yi na sauya sakamakon zaben shekarar 2020 jaridar New York Times ta buga. Mutanen da suka samu sammacin sun haɗa da ƙanana har zuwa manyan mashawartan tsohon shugaban ƙasar, kamar yadda jaridar Times ta rawaito. Ta ambato mutanen da suke da masaniya akan binciken. Matakin na baya-bayan da ma'aikatar shari'a ta ɗauka na nuna babban ci gaba a binciken da ta yi kan yunkurin Trump na tsayawa kan karagar mulki duk da rashin nasarar zaben shekarar 2020 ga shugaba Joe Biden To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya ta ni gabatar da shirin da Jumba Hamza da shi kuma ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu Ka Stalin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.